أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدرك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi da muka haɗu a cikin wannan gari na ka zaure a cikin wannan jiha ta jigawa ina jaddada mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna 25 ga watan rabi'ul awwal hijira 1438 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 12 miladiya 2016 Allah madaukakin sarki ya hada ba a wannan waje don tattaunawa a kan wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addinin sa da halayensa ya zo muku wajen neman aure manzo Allah yake ku aura masa wannan shine hadisin da zamu tattauna akai wanda ina ganin zamu iya bawa tattaunawar mu matashiyar wa zaki aura domin hadisin yana maganar akan wanda ake baiwa aure da kuma wanda ya kamata mace ta aura ko ta zaba don ya zama mijinta wannan hadisi hadisi ne da imam tirmidhi ya rawaito shi da ibn maja imam tirmidhi ya rawaito shi daga abu hatim al-muzani ibn maja ya rawaito shi daga abu huraira Allah ya gara masa yarda Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka yarda da addinin sa da halayensa yazo muku yana neman aure manzo Allah ya ce ku aura masa illa taf'alu idan baku aikata ba takun fitnatun wa fasadun kabir takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari manzo Allah ya ce fitina babba da banna mai girma za su kasance a bayan ƙasa wannan shine nassin hadisin hadisi ne da yake imamul albani ya hassana shi malamai sun yi masa sharhi kuma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke ƙara tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa ala wa inni qad utitu jawami al-kalim manzon cewa an bani matattarar zance ma'ana manzo Allah zai faɗi kalma ɗaya ko biyu ko uku wadda ta kunshi abuwa da dama wannan hadisi misali ne na irin wannan matattarar zance din na irin kalmomi da manzo Allah ya faɗa ko jimloli da manza Allah ya faɗa amma sun tattari alkhairin duniya da lahira a dunkula wannan hadisi ya faɗa mana wanda ya cancanci ya zama miji kuma ya tattari duk wani abin da ake nema ga namiji sawa'un na duniya ne ko na lahira maza Allah ce idza atakum man tarzawna dinahu wanda kuka yarda da addininsa kun ga nan harkar lahira ce wa khuluquhu da halayensa na kuma abin da ya shafi rayuwa ne ma'ana namijin da ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a lahira mutum ne da ake sa nan zai samu kyakkyawan sakamako a duniya ko mutum ne mai daɗin zamantakewa kamar yadda za mu ji a cikin bayani maza Allah ya ce ku bashi auren idan ba ku bashi ba banna da fasadi da fitina mai girma za ta faru a bayan ƙasa mu da mu ɗauki hadisin gaba gaba maza Allah ya ce idza atakum mantar zauna dina, idan waɗan wanda kuka yarda da addininsa ya zo muku anan ana magana da waliyan mace madadin ta lamarinta waɗanda suke da haƙƙin aurar da ita a musulunci mace ba ta aurar da kanta da kanta dole sai ya zama akwai waliyinta malamai sun yi bayanin waye ya cancanta ko waye waliyin mace sai dai daga cikin waɗannan waliyan akwai uba akwai ɗan da mace ta haifa idan mace ta yi aure ta haifi ɗa ya kai munzanin girma ya balaga ya zama cikin waliyanta da aurenta zai mutu ana kuma za ta sake wani aure zai iya shigewa ya auren da ita haka nan akwai ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi ko da abi ko da ummi haka nan akwai kaka duk waɗannan suna cikin dangin waliyan mace malamai sun yi sabani wajen wane ne ya fi karfi waye gaba da wani wasu gabatar da uba wasu gabatar da ɗa wannan duk wani abu ne da yake ba shi muke so mu shiga ba kuma dama amfanin sanin wannan zai zo ne lokacin da aka samu sabani Waliyyai biyu suka aurar da mace a lokaci guda amma don haka wani abu ne da ba za mu shiga tafsirin shi da bayanin shi ba to da haka wannan hadisi yana waɗannan waliyyai magana ne cewa idan wanda kuka yarda da addininsa ya zo muku wanda yake gwada ashe neman aure ana zuwa ne zuwa ga wanda suke waliyan mace gurinsu ake neman aure mana idan mutum ya ga yarinya yana so to a wanda zai fara tinkara waɗanda suke waliyanta cewa ina neman yarku ko ina neman a bar walikinku da aure idan sun mata miji kun ga tun anan za su ce a wannan an riga an ba ta ita an mata miji ba ma zai tinkare ta da magana babari ko farfitila ta buɗe idan ko ba a yi mata miji ba sun yadda da shi kamar yadda hadisi ya gwada to sai su ba shi dama daga nan kuma sai ya ci gaba da neman aure da haka anan ana fuskantar da magana gare su idan wanda kuka yarda da addininsa ya zo muku to magana cewa wanda aka yi da addini magana ce mai faɗi Kuma ga anan ana gwada cewa ba kowa za a ba aure ba na farko sai wanda yake musulmi baya halatta a ɗau ya musulma a aure da ita ga kafiri baya halatta a ɗau ɗaya musulma a aure da ita ga kafiri dan maza Allah ce mantar zauna dinin Kuma ga wannan cewa wanda kuka yi da addininsa ya fitar da duk wanda ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba ne in ya zo neman aure ko me yake da shi wannan rashin addini ya fitar da shi ba kufi ba ne ba daidai yake da mace musulma ba sai ta wasu malamai suke kawo wannan hadisin a babin bayanin waye in mace waye yake daidai da ya aure mace a gurin imamu malik rahimahullahu ta'ala addini shi yake daidaita namiji da mace ma'ana mace duk girmanta duk matsayinta duk nasabarta duk kyanta in dai musulma ce wanda yake san ta musulmi ne to ya san zai iya neman aurenta ba za ka kalli wani abu daban ba ko da shi baki ne kuma ba haushi ita kuma ba balarabiya ba shi tun da shi musulmi ne ita musulma ce sun zama daidai suke da juna ya halatta ya nema aurenta amma a gurin jamhurin malamai suna cewa a'a in an zo aure ana kallon wasu abubuwa bayan addini ana kallon ya zama ɗa domin ba a san bawa ya je a auri mace ana so ya zama wanda yake yana da nasaba ana so ya zama musulmi sannan ana kallon nasaba nasaba shi ne ma'ana waye shi a gurin wasu malamai bakwarin shi matar da ke bakwarin shi ya baya halatta wanda ba bakwarin shi zai zuwa aure ta amma dai magana mafi inganci addini shi ne gaba maza Allah ce in wanda kuka yadda da addinin sa ya zo muku a neman aure ku ba shi da haka na farko wanda zai fita daga wannan magana wanda ba musulmi ba da aka kuskure ne ba daidai ba ne saba wa addini ne ke musulma ki ce za ki aure wanda yake ba musulmi ba ki ce ke kina son shi wannan ana samun shi da dama yana faruwa musamman ga yara mata waɗanda suke karatun zamani ta haɗu da wani a gurin karatu ko ba musulmi ba ne amma yana birge ta tana son shi sai ke ruwa ce tsaki ta ce ita allah baran shi take so kuma shi za a bata wannan ba daidai ba ne matukar ba musulmi ba ne in yana so ya aure ke musulunta inda aka yi rangwame shi ne shi namiji ya auri matar da ba musulma ba ita ma in kita da ke in kirista ce ko bai hudiya amma ita ma in ba ma hudiya ce ba ta cikin wadanda aka ce ya aura ita ma da sharaddai sai in ka biya ce sai in ka za ka mayar da malamai suke bayani wanda ma kuma ba shi aka fiye so ba abinda aka fi so musulmi ya auri musulma sannan abu na biyu wanda zai fita a cikin faɗin manzon Allah a takun man na dinau wanda kuka yadda da addininsa a nan din mai muguwar aƙida zai fita musamman miyagun aƙidun da suna kaiwa zuwa ga kafirci karkashin wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane a baiwa mutumin da yake da aƙidar cewa wani wanda ba annabi ba zai iya kawo saƙon musulunci saƙon addini kuma ya karɓa ya banna annabi wanda suke ganin cewa za a iya samun wani annabi koma bayan manzon Allah kamar masu aqida ahmadiyya wannan ba musulmai bane addinin su ba karkafi bane da sun yi da da'awar musulunci haka nan wanda yake kan ganin cewa wani mutum yana iya zama Allah akwai masu aqidar cewa mutum yana iya zama Allah suna ma daukan shehullansu da malaman su cewa alloli ne muna da irin su a shekarun baya da watannin baya mun irin waƙe-waƙen da suka dinga yi na kambama na allantakar da wani mutum wanda suke ganin shingi ne suna ganin Allah ne irin wannan yazo neman aure ba za a ba shi ba dan addinin shi ba karfafe bane haka nan wanda yake da aƙida ta sabawa hadisan manzon Allah ko ta kin karbar su ko ta ya galgala su da cin mutuncin su ya dau abin da ya ga dama ya ajiye wanda ya ga dama ma'ana akwai al'aqlaniyun wanda su ba hadisi ne musu yadda da shi ba a'a amma an hadisi yazo sai sun tura shi akan hankali shin ya dace da hankali in hankalin su bai karba ba sai ba su karba ba misali hadisan da manzon Allah ya da za a azaban kabari kace waɗannan hadisi mu ba mu yadda da su ba mun san mutum ya mutu ana haka rami dan karami abin da shi ya za a ce ana mai azaba bayan wani zai mutu ma mu ajiye shi tare da mu gagawar a tare da mu sai eh, wata da watanni ba mu je yayi motsi ba ba mu je yayi ihu ba ba mu je kaza ba ya za a ce ana wani azaba mutum ya mutu da haka mu hankali ba zai dauka ba sauki waɗannan hadisai ba kaga waɗannan aqlaliyun ne suna da awar musulunci amma hakikanin gaskiya gurbataccen addini ke kai wasu ma suna barin addinin ko kuma waɗanda ma'ana suke bayyana da hadisan manzo Allah gaba ɗaya kamar waɗanda muke kira 'yan tasini qur'aniyun masu aƙidar cewa alƙur'ani kaɗai za mu ba ruwanmu da hadisi duk wata magana in dai ba alƙur'ani ba ne ƙala kato ne sai za ke ce musu ‘yan ƙala kato waɗannan masu ka zo neman aure ba za a ba su ba domin me aƙidar su gurɓatacciya ce saboda su ba su imani da hadisan manzan Allah ba wanda kuma haƙiƙanin gaskiya duk wanda bai imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to bai imani da alƙur'ani ba ko da ya ce ya imani da alƙur'ani ƙarya yake domin ba yadda za ya iya bin alkur'ani ya aikata umarnin alkur'ani ba tare da bin abin da manzan Allah ya faɗa ba kuma ta yaya mutumin da ya ce bai yadda da hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to in aka dawo aka sanya shi gaba kan qur'ani din akwai abubuwan da kuma zai ga cewa dole bai yadda da su ba shi yasa duk wanda ya fara wannan aqida ta tsinanci masu cewa ba hadisai za ku karshen rayuwarsa yana zama zindiki yana koma yana wani abu kamar haka inda ya sa gaba domin yau da gobe yau da gobe sai ya kai ya warware duk wani abin da yake tunani mai girma a cikin musulunci zai ce ba ai kaza babu shi a Qur'ani da haka ba ba kaza babu shi da haka tun yana tafiya zai zo ne da sallah zai zo yana wata irin sallah akwai wanda idan yayi alwala in ya zo yin sallah kullun tsayawa zai yi zuwa wani dan lokaci shikenan ya gama sallah ba magana ruku'u ba magana sujjada balantana magana azkar da ake yi a cikin sallah duk wanda yake bai gansu alqur'ani ba da haka idan tafiya ta tafiya sallar ma tun yana yin guda biyar zai da ya fara shakka to ina aka samu guda biyar a ina aka samu waɗannan lokuta haka sai ya bari sai ya da yana yin guda uku ya da yana kaza ƙarshe ma zai koma zinjiki to da haka duk wanda ya zo da irin wannan aƙida ba za a bashi aure ba dan addinin sa ba karɓar bai ne. sannan a faɗin manzo Allah idza atakum man tarzawna dinahu har wajen ya fitar mana da masu gurɓatacciyar aƙidan nan ta shi'anci waɗanda ma'ana aƙida ce gaba ɗaya da ta saba addinin musulunci da yawa mutane ba san wani abu mai muni a kan shi'a ba sai maganar zagin sahabbai yawa mutane abin da suka sani kan shi'a kenan shi an ci munin shi ya fi wannan shi an ci ba wanda ba zage ba tun da kan Allah maɗaukakin sarki har zuwa kan bayan Allah domin mutanen da suke dangana wa Allah jahilci mutanen da suke cewa Allah yana tare da jahilci ma'ana Allah zai yi abu daga baya kuma ya gane abin nan ba daidai ba ne ya zo ya ce ya fata mutanen da ke waɗannan ai babu zagi da yake irin wannan domin dangana wa Allah ma'ana jahilci zagin Allah ne mutanen da suke ganin ma duk wani matsayi na Allah sai dina Ali yana da shi duk wani matsayi na Allah na na fadi ma tana da shi wannan ma zagin Allah ne domin ba abin da yake zagi ga Allah irin ka sanya wa Allah kishiya duk wannan akwai tashi an ci da haka shi muni shi ya wuce zagin sahabbai ya kai da zuwa tun daga ubangiji Allah madaukakin sarki har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa kuma ga sahabban manzon Allah har ma zuwa ga ahlul baiti da suke da awarbi da haka ba waɗannan akidu idan suka zo neman aure su ma ba za ba su aure ba domin addinin su ba bai bane manzo Allah ce wanda kuka yadda da addinin sa ma'ana wanda yake kan addini irin wanda manzan Allah ya zo da shi wannan kuma gaba ce mai muhimmanci da yawa ana samun sakaki a gurin mutane za a ga kun haifi ya kun yi ɗawainiya da ita kun sanya ta makaranta ta koyi karatun alkur'ani ta koyi hadisi an koya mata fi'u, an koya mata kaza an koya mata kaza wata ma ta yi karatun zamani shi gerin sai dan shi a yanzu kuma sai a ba shi auren wani in yi magana saboda tsabar jahilta addini sai ce ko wannan kun cika zafin addini ba dai yana sallah ba ai yana kalmar shahada da ka ku zafin addini ne da ku ni zan aura mai yata musamman irin yan bokon nan da suke jahilai ba san addini ba sai daga ganin zafin addini ne dan me zaka ce ba za a bashi ba ai yana sallah yo ai ba duka mai sallah bane yake musulmi ba duka mai sallah bane yake musulmi a cikin alqur'ani Allah ya ga mana munafikai na sallah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce in sun tashi yin sallah suna tashi cikin nauyin jiki cikin kasala suna yi suna gwada mutane ba sa ambatan Allah da yawa a hadisi manzo Allah ce sallan munafiki shine baya yin in rana za ta fadi sai ya tashi sai ya tattaka ta kamar ta cikin zakara ma'ana yin ta gaggaba ambatan Allah kan ga nuna munafiki yana yin sallah munafikai suna da awar musulunci suna faɗa kalmar shahada Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya gaya mana cewa idan munafikai suka zo za su ce ya rasulullahi kai manzon Allah ne suna ga manzo Allah kai manzon Allah ne ma'ana suna so su nuna sun yi imani da Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin da aka ba duka mai sallah bane ko mai faɗa kalmar shahada yake musulmi akwai munafikai akwai zindikai wanda sun koye kafircin sun bayyana musuluncin a fili saboda wata manufa ta su to irin waɗannan sai ka ji ya ce ni dai zan bashi ta, to ka ka ɗauki aka ka bayar cikin halaka ka je ba cikin halaka daga nan sai yarinya ta kama shi'a an waye gare ta aure shi musamman kuma auren saurayi da budurwa wanda ya fi karko fiye da wani aure wanda ba wannan ba shi kenan an zauna yana ya gwada mata kaza ya gwada mata kaza daga nan sai kuma daga baya a zo ana cikar tunanin ya za a raba wani kuma za ga ba wai karatun zamani ba ne tsabar jahilci ne kurin shi ne ana son yarsa baya bincike abin da yake kallo ya zahiri yake kallo baya baya binciken cewa me ya ƙi da mutum yaya yake ta haka za a ɗauki aure a baki daga baya kuma wani abu ya zo ya bayyana akwai misalai suna nan da yawa a cikin unguwanni mutum zai zo ce maka malam ta tace mijinta ɗan shi'a ne yanzu ya zan yi raba su yaya zan yi a je a yi ta fama yarinyar wani sa'in ta makale ko shi ya makale a zo a yi ta fama to maganin kar a aika a fara da mungwarwa gwamnatin tashi don haka yana cikin iza a takun mantar zauna ku? kada a bai wa mai kirin wannan aƙida aure haka na aƙida kawarijanci kawarijanci tsohuwar aƙida ce amma har yanzu akwai ta tana shiga cikin mutane daban-daban khawarija mutane ne suke da tsanani cikin addini tsananin da Allah da manzansa mun san shi ba mu umarni da shi ba daga cikin munanan aqidan khawarijawa shine kafirta mutane da da mutun yayin sabo sai ya zama kafiri da mutun yayin sako za a ce ai kafiri ne akwai irin waɗannan mutanen wanda kalmar kafirci ba ta da wahalar fita daga bakin su wane kafiri ne wane kafiri ne wane kafiri ne suna ayyana mutane da sunayen suna kafirta su waɗannan ba za a ba su aure ba ko kuma aƙida kawarijanci ta kika ta zubar da jini ta kashe duk wanda ba su ba muna ganin yanzu yadda ake a duniya ya zama akwai aƙidun da in ba ka tare da su jinin ka ya halatta kuma suna aikatawa akwai wanda akwai a aƙidar su amma ba su fara aikata ba a shi an ci halar ne a kashe duk wanda ba ɗan shi'a ba halal ne a kwashe mai dukiya halal ne duk wani abu na shi amma dai yanzu mu na nan ba su fara aikatawa ga dangadan ba sai dan abin da ba a rasa ba to muna ganin ya shiga cikin irin wannan khawarijanci nau'i na boko haram wannan aqida ita ma aqida ce mummuna domin duk da suna tafatturi suna shiga riga a matsayin su ahlus sunna ne amma ƙarya suke sunna daban su daban to irin waɗannan ba in sun zo wajen neman aure su ma za a duba gina su ba za a ba su ba haka duk wani mai gurbatacciyar aƙida sai wanda a nan ku gane muna maganar aƙidun da suke zuwa ga kafirci ko suna kaiwa zuwa ga kafirci sannan akwai kuma masu aikata bid'a su masu bid'a mataki mataki ne akwai solofiyan ɗan bid'a shi yana bai damu da wannan ba amma yana yana yana shi amma bid'a ba ya bata ɗaɗa shi da kasa ba ya tashi ya ga gidansu ana yin salatul fati ana waziba shi ma zai yi kayan shi ko kuma ma'ana baya kyamar ko baya yi baya kyamar kuma wannan zai hana in ana karatu na sunna ya zuwa zai hana in ana sallah gurin sun sunna ya zuwa shi dai ba wata akida mummuna ya dauka ya sa a cikin zuciyar shi ne ta ja kai ba akwai irin waɗannan akwai kuma yan bid'a rikakku wanda idan suka auri yarinyar dole ita ma sai ta shiga wannan idan ana kewayen maulidi da ita za a yi in ana zanga-zanga da ita za a yi in ana rawa da tsalle da ita za a yi in ana zikiri yanzu a wani film na bidiyo da yake zagayawa mata ne suke zikiri gari ne guda gaba daya ina ji ko ganshi gari ne guda gaba daya ƙauye ne zan ce guda gaba daya ƙauyen gaba daya matan garin sun yi dagira suna zikiri suna dukan kirjinsu ga da matan aure da yan mata da wai gaba daya ko ga wannan ma'ana bid'a ce ne ta riga ta shige su to irin wannan mai wannan bid'a shi ma idan ya zo wajen neman aure lallai ai ta tsantsan wajen bashi aure sai an bi a hankali sai an yi bincike sanan zamu mai ta hadisin yana gwada mana ashe ba da zarar mutum ya zo ya ce yana son yarinya ba za a ɗauka a bashi ko za a yanke masa farko duk wanda ya zo ya ce na ga yarinya ina so farkon abin da za a fara cewa in ba a san shi ba to a bashi wani lokaci wata guda sati uku sati biyu a ce ya je ya dawo kamun wannan lokacin sai a binciken da za a yi ana yin bincike ta hanyar mazauna unguwa unguwar da yake ta hanyar abokai ta hanyar waɗanda suka san shi ya da sai yake yaya addinin sai yake yaya ya ɗauki addinin Allah baiwa mace mai addini yana da fa'ida a zamantakewar aure dukkan mana za mu sani magidanta ba banda wanda ba su da aure masu aure za su san cewa bayan yin aure babban abin da yake sa aure ya dade ya tsarko har a mutu ana tare shi ne hakuri da kuma tsoron Allah in miji bai da hakuri ko bai da tsoron Allah to ba ba lallai aure ya zauna ba to shi yasa aka ce wanda aka yadda da addini ɗaya daga cikin magabata yana cewa in zaka ba da yarka ka ba mai addini in yana son ta sai girmama ta in yana son ta sai girmama ta babu wanda ya fi mai addini girmama mace da kuma kiyaye mata matsayi da kiyaye mata alfarmarta wanda duk ma'ana zai kalla zai gane haka ba inda mace ce da kima irin gurin masu addini domin addini ne na ɗaya zai fitirta ta akwai wanda yanzu ya auri mace tana sa hijabi amma abin da zai fara faɗa da ita kar ta ƙara sa mai hijabi kada a ce ya auri mummuna kada a ce ya auri tsohuwa da aka yana so duk lokacin da zai fita ta ɗauko gelar ta sa ta bayyana adon jikinta ga wasu wannan kun ga ba miji bane domin ya kishinta ba miji ba miji bane ba wanda ya kamata a aura bane mai addini ne za ga yana kishin iyalan shi Ba ya yadda don za ku yi mamaki yanzu in kun je kamar irin kasar Saudiya inda yake akwai warewar addini fiye da nan akwai sanin addini fiye da nan wato in ka ga yadda mace take kamar sarauniya take wallahi makarantar yan mata ta ta ta ta ta haka makarantar yan mata in kana tafiya a titi in ka san nan makarantar yan mata ce ba za ka bi jikin katangar ba sai dai ka tsallaka gebe saboda kana tsoron kar ka bi jikin katangar kana tafiya a ganka a tuhunce ka a ce me ka katangar makarantar da yan katangar ba ba wai wannan ba in dai ka zo ta bakin gate sai ka koma can gefen ba yadda za a yi mai hayar mota ya dauki mace kuma ya dauki namiji in ita kadai zai kai iya inda zai kai ta siya kai ya dure ko da ba ta ɗauka ba in dai mace ya ɗauka to ba zai ɗauki namiji ba in kin ga ya ɗauki mace ya ɗauki namiji to ya rena mace ne ya wulakanta ta ganin ta ko baka ko wata ce sai ya haɗa, amma in ya san me yake bai rena ta ba ba zai ɗauki namiji ba sai ya kai ta suna gudu a titi titi gudu ake da mota amma in za mu tsallaka titi har ta yi muke ce mu ga mace za ta tsallaka dan da ta saka kabar ta ya kowane mai mota za ta ya ɗan gaba ya da kama sai mu ma mu raba mu bin sadan sadan mu wuce amma in kai ne ka taho sai ka sai kai da gaske ba za ka tsallaka to duk wannan me yasa ake kimanta ta saboda mace ce mai kima ku duba a gurin dawafi dawafi ana kewaye ɗakin Allah ba yadda za a raba maza daban mata daban amma za ku yadda wasu ke matan yana tare matan shi haka ya sanya ta yayi haka da hannunsa da ka ka zo cikin ta ce hurma hurma hurma saboda yana girma mata to ko a nan ba yanzu Hakika nan, gaskiya masu addini sun fi rike mace da mutunci fiye da wanda yake dan tasha wanda ba da addini ba gwargwadon addinin mutum gwargwadon yadda zai yi mace to da haka yace in zaka ba yarka au zaka ba da yarka aure ka ba mai addini in yana son ta zai girma mata in ko baya son ta to zai sake ta cikin mutunci dama abin da Allah ya faɗa kenan imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ka rike da kyautatawa ko ka sake ta da kyautatawa ba munanawa ba batanci to wannan ba za a same shi ba sai ga masu addini to da haka ana akwai buƙatar iyaye har masu 'yan matan tunda yanzu zamani ya kai wani sa'in mace ce yarinya ce take nemo a kanta miji sai dai in lokacin auren ta ana so a auren da ita a kira ta a ce ki fito mana da miji akwai inda za ka tsarin da ake yawanci haka da ake to ki fito mana da miji ita kuma sannan ta ce wara take so to ke da za ki zaɓi miji kar ki zaɓi mijin da bai da addini ki zaɓi mijin da yake da addini kalmar mai addini ba tana nufin malami ba a'a tana nufin mai tsoron Allah mai kamanta aikin gaskiya mai kamanta yin abin da Allah yake so ba lallai sai malami ba zai iya zama ba malami ba ne amma dai yana tsoron Allah yana yin sallah yana kiyayewa da ibada yana kiyayewa da addini yana girmama addini yana girmama masu addini to wannan shine gaba farko a takeice a hadisin idza atakum man zaune dinahu idan wanda ya da addinin sa zo, da haka wannan ya fitar da duk wani wanda yake da gurbataccen addini ko yake da mummunan fahimta kan addini wannan ba wanda ya kamata a ba aure bane sai maza Allah ce wa khuluquhu da halayen shi halaye wanda nake muku a nan rayuwa take can maganar lahira ce nan maganar rayuwa ne domin halaye duk wani abin da yake san hali na kwarai da mace take bukata a gurin namiji ya shiga cikin wata. ana san mai haƙuri domin haƙuri jigo ne a rayuwa aure ban ma haƙuri jigo ne a rayuwa ta duniya gaba daya duk wanda bai da haƙuri to ba zai rayuwa mai daɗi a duniya ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wata kyauta da mai yalwa mai faɗi da aka baiwa wani bai da haƙuri duk wanda Allah ya ba shi haƙuri akwai kuma mamaji tsakanin haƙuri da kuma ma'ana tsoro da ragwanci shi haƙuri shi ne kana da dama karama din amma za ka kyale don Allah kuma inda ya cancanta ka kyalen ta akwai gurin da ba bai kamata ka yi haƙurin ba duk malamai na yin bayani akwai inda haƙurin shi ne daidai abin da aka fi so kenan ko da ka rama ba ka yi laifi ba amma haƙurin aka fi so akwai inda kuma ba a son ka haƙura din saboda ba gurin yin haƙurin ba ne don wanda za a yi wa haƙurin bai cancanta ba to idan ya na ya zama mijin da za ki nema mutum ne mai haƙuri ana gane haƙurin mutum ta hanyar mu'amala ta hanyar ma'ana zamantakewa ya zama mai gaskiya kada ya zama makaryaci shi yasa duk wanda zai zo neman aure wurin ki duk wanda zai zo neman auren ki kuma ya fara da ya miki karya to wannan ba mijin aure bane ya zama mai gaskiya duk da shari'a akwai halaccin mutum ya gaya wa matarsa maganar da ba gaskiya ba ce don ya daɗaɗa mata wannan ana magana in ya aure ta ita ma kuma ba wai ana nufin abu da makurin ya dinga shara mata karya a'a yan abubuwan da ba a rasa ba misali yanzu ya ya shigo gida ya siyo mata wani abin da ya birge ta ya kayatar da ita abin da ya birge ta ko na ci ko na sha ko na sanyawa ya ga ta ji daɗi sai ce haɓa ai dan ma iya kuɗin kenan ai da wanda zan siya ya ninninka wannan amma ki bari Allah ya ka kuɗi kaga ya faɗa ko da a zuciyar shi yanda zai sai abu bai wannan niyyar ba ya faɗi wani abin da kila ba haka bane amma dan ya zata mata irin wannan babu ne a shari'a to amma wanda zai zo neman aure ya fara da ƙarya to wannan ba mijin aure ba ne bai da halaye ba su wanda suke da halaye akwai wanda za su je neman aure sai su fara yin da ƙarya ƙarya arziki ko ƙaryar ma'ana jin daɗi ko ƙaryar kaza ko ƙaryar ilimi duk da cewa yawanci in ka ga wannan to matan ba haka suke idan yarinya ta zama ƙaryar ta ya sai makareta su dinga zuwa wurinta. da haka cin da ya yi ta ma ƙarya ce shi ma shi kenan sai zo mata ƙarya don ya sake zuciyar ta tafi tare to da haka abin da yake daidai ya zama miji mai gaskiya ya zama mai amana amana ya kiyaye amana tsakanin shi da Allah ma'ana addini wanda muke magana a baya amana tsakanin shi da bayi tsakanin shi da mutane ya zama yana tsoron Allah yana da amana ba ma ba sannan ya zama mutum da yake da sana'a sana'a ma tana cikin abin da ake lura wajen aure ma'ana wanda zai iya rike aure ba a kallon cewa sai yana da kuɗi a'a yana da abin da zai iya rike ta duk wanda ma'ana zai zo neman aure amma ba ya da abin da yake an tambaya an ce ba abin da yake baya ma'ana sai da komai baya aiki baya komai kullum gindin bishiya yake to wanda ba mijin aure bane saboda aure yana tare da takalif aure nauyi ne akwai ciyarwa akwai gabatarwa akwai ma'ana kula da lafiya in an haifi yaya akwai kula da su akwai wurin zama akwai kaza to idan ya zama da cima zaune ne ya zai dauki waɗannan al'amura din su ne karshe irin wanda suke auren mata karshe su gudu su ban matan to da haka sai an lura da wannan amma ba daidai bane mace ce ita ba za ta auri mutum ba sai wanda ya tara dukiya sai wanda ya tara dukiya tara dukiya ba shi bane ma'auni Allah yana ba kowa dukiya da mutumin kwarai da wanda ba da kwarai ba kuma Allah yana barin wasu cikin talauci alhali ko bayan Allah ne da gartattu in suka yi addu'a Allah baya dawo da addu'a su amma abin da muke nufi ya zama yana da aikin yi yana da abin da zai iya ciyar da ita zai iya rufa mata asiri ba za a je ana ta gayyara ba amma wanda bai da aikin yi wannan shi ma sai ajiye sai ya samu aikin yi da haka yanzu mutum ne mai sana'a domin da sana'a ne zai rike gidan kuma zai iya tafiya daidai domin hatta abin da ya sha ba da ilimi sai in kana dan abin da za ka bayar sannan yaron samu ilimi a samu karatu da aka ji yana cikin halaye da za a lura da su sannan ya zama mutum ne da baya shaye-shaye duk wanda yake ma'ana shaye-shaye tun da kan taba shan taba haramun ne har zuwa wanda yake shan kayan maye irin wiwi da irin kayan maye na zamani wanda abin ta kai yanzu ya zama mata da maza sha suke har cikin gida har matan aure a cikin gida suna wannan shaye-shayen sai a cewa mace ai in kina so ki ji kwaro ki fresh ki samu kwanciyar hankali damuwa ta daina damun ki wannan mijin naki kare ya sanya miki hawan jini ki dinga shan kaza da kin sha zaki cikin kin kin tafi a sama kurin daga nan sai ma ki bacci sai kwakwalwar ki ta huta ai ba wani hutu idan ba Allah bane ba mutum hutu duk hutun da mutum zai nema in ba daga wajen Allah bane ba hutu bane hutu na wajen Allah shine ga wahalar ana ji kuma sai Allah ya kwantar da hankalin sai Allah ya bada nutsuwar sai ga ana bacci ana tashi kuma cututtuka ba su kama mutum ba amma koma ana neman jin daɗi da sa'ada a wajen wani Allah wannan wahala aka ɗauko kuma dan da hakan ya kake mutum zai dawo yadda yake to kada mace ta auri ɗan giya kada ta auri mai shan wiwi kada ta auri namiji mai neman mata shi ma wannan ba ɗabi'u bane mai kyau duk sanda kike wa mutum duk sanda kike wa saurayi aka ce neman mata yake yana yawo yana irin bin mata alamu suka tabbatar shaidu suka tabbatar cewa yana wannan cewa mijin aure bane domin duk mai neman mata baya ganin kimar ta gida kun san shedan yana da wani abu kamar yadda hadisi ya zo in mace ta taho dan yana kawata ta sai ya kawata ta ga maza da suke zaune in ta juya ma sai ya kawata ta to shi mai neman mata zai tafi wannan kawace shi shedan ne ya ajiye mata a gida amma kullum kyau waje ta suke birge shi ta gidan kullum zai zage ta kullum zai ci mata mutunci kullum zai bata da ita yana ganin ta wajen kuma zai wahalar da ita a lokacin da zai jan da waje ta waje daɗi da sai an lura da wannan sai ya zama ana yana da wannan kyawawan halaye mutum ne mai girma mutane girman mutane tun da kan ma'ana idan kika ga mutum bai dauki iyayenki da kima ba ba mijin aure ba ne haka nan wanda bai dauki iyayenki da kima ba haka nan wanda bai dauki manya da jijan unguwa ba shi wanda ba mijin aure ba ne da aka yi zama yana da girmama mutane sannan ya zama mutum ne mai kunya kunya tana cikin imani kunya tana cikin imani kame da manzan Allah ya fada duk namijin da bai da kunya ba mijin aure bane duk matar da ba ta da kunya ba mata aure bace wanda abin takeici yanzu kunya ta yi karanci ba ma ga maza ba har ga mata bayan hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum da mai tsananin kunya fiye da budurwa da ke cikin ta manzan Allah yana da kunya to amma yanzu abin takaici kai sai ga babu kunya wani zai tana zaune za ka ji jijin sai ka ji yara ne yan mata aka taso daga makaranta wannan ta hanga ta ga wancan ta yi gaba tana so ta fita kalla abuja ta bi ta za ta kamo ta wannan tana cin cingam wannan ta tana shan rake wannan ta sai biya wata tana sha wannan sun tare mai mai sai da agwaluma suna masa a farfasa an tsaya ana ba a tsaya ba ana ta ana duk wannan ba kunya ba ne, mace mai kunya mai kamewa aka sani mai mutunci wanda yadda yadda za mai kai kayan talla makarantar su ma ila ake ta gama ba zai ce ga fuskanta ba ko tana yawan sa gari, ko kuma ba zai ce ga muryar ta ba dan baya bai taba jin magana ta in ta zo iya abin da za ta siya in ta mika ta siya shi na za ta bi za ta kame kai ba ta kece akan hanya ba ta guje-guje akan hanya ba ta kula samari ta kula wannan ta kula wannan wanda a kasar Hausa da in ka gama ce mai irin wannan to ana daukar ta matsayin karya Wanda za ta kula wannan saurayi ta kula wancan ta kula wancan ba a kan mace ta zama tana da yawan fara'a ta wuce kima fara'a ki ta zama ga ƴan uwanki mata ko ga mijinki amma shi har yadda za ta fito kan kiki kowa ta game da shi ta mai murmushi kowa ta game da shi su kama gira kowa ta wannan ba mata aure ba ce haka namiji mai kula mata ba kunya duk wanda ya gani zai tsaya duk wanda ya gani zai mata magana duk wanda ya gani zai mata magana wannan ma ba kamar namiji bane da haka za Allah ce a idza mantar man tardawna dinahu wa khuluquhu sai maza na ce fazawwiju ku aura masa A nan ya nuna kenan ba daidai ne mu gina neman auren mu akan mai mutum yake da shi wanda da dama muna yin wannan da dama ko kuma ce ma shi ne yanzu abin da ake a aikace idan mutum yana kan yarinya farkon abin da yarinya za ta bada tunanin mai yake da shi yana da mota in bai da mota yana da babur irin na zamani din nan sannan kuma wata irin waya yake rikewa waye shi yan daga kike ko yana rike babban waya sannan ina ne gidansu waye baban shi wanda duk ba ni zani bane ko kuma dan waye ko da bai da shi amma dan waye a dan gidan sarauta ne dan gidan hakimi ne dan gidan mai unguwa ne a a dan gidan malam wada ne a wannan shine mijin aure wannan ba ni zani bane ba shi ne abin da ake kallo ba wannan abubuwa ake kallo wanda kuma na dan farfasa mana abin da suka kusa hakanan kada a kallo wajen yayin aure na saba ma'ana abin da nake da saba kada a kalli cewa dan waye jikan waye a'a a kalli abin da manzo Allah din nan ya faɗa su ake kallo wajen aure to waɗannan rashin waɗannan abuwa yau a rayuwa auren mu wajen bada aure shi yasa muke cikin matsaltsalu na aure wanda an rasa ma yadda za a warware wani kullum sai ka ji za a yi lacca kan zamantakewa aure mata ma ga sunan sun fito kala kala su yi ɗin su ba da magani amma auren bai da mutuwa ba a yi lacca ɗin a bara saboda bai akwai abubuwa da dama abu na farko wajen yin auren ba a gina shi akan abin da yake daidai abu na biyu in an yi auren ana ɗora mata ne yanzu a rayuwa aure akan abin da ya shafi janibi na duniya na gyaran jiki ko a ce a yi mata gyaran jiki ko ta iya girki ko ta iya kwalliya wannan da abuwa ne da suke taimaka wajen tafiya aure amma ba su na zahiri ne sai an koma kuma an an raya zuciya da tsoron Allah da takawa domin in mace ta iya kwalliya mace ta iya girki mace ta iya tarairaya amma ba ta tsoron Allah za ta iya zuwa gurin boka duk ta iya wadanci abuwa amma ba ta tsoron Allah ba ta sallah ko sallar sai da ta ga dama take yi ba ta da biyayya ga mijin ba ta girmama na gaba duk waɗannan abuwa ne da za su iya kawo matsala da aka sai an gyara duka janibin biyu a gyara abin da ya shafi rayuwa din a koya musu girki a koya musu kwalliya a koya musu tafiya duk wani abin da za a koya a koya kuma a zo a raya zuciyarsu da tsoron Allah ya zama a zuciyar akwai tsoron Allah domin in kai ta abuwa ba kuma rayuwa ta zuciya ba tsoron Allah ba ta kawa to wannan auren ba zai zama madaidaici ba sannan su ma mazan su ma wajen neman auren akwai matsaloli da yawa akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya jawo sai ga ana yin auren kuma yana gushewa, da aka in muna so mu gyara zamantakewa mu ta aure dole ne sai mun koma kan abin da manzon Allah ya faɗa dole ne sai mun koma kan abin da manzon Allah ya faɗa sannan uwa uba dole ne sai zan muna kallon alherin da ke cikin aure ba abubuwan da suke kewaye da shi ba don wani sa'in za ka samu yarinya ga ta daidai gwargwado tana da halaye na gari tana da tsoron Allah tana da addini ga kuma ta samu saurayi shi ma mai tsoron Allah mai addini wanda daidai gwargwado to amma shi abin da yake da shi ba zai ishe shi wannan auren ba saboda al'adu akwai al'adar lebe shi yanzu in bai lebe ya kai kaza ba abin ba zai yi ba su kuma iyaye bangaren iyaye kuma akwai abin da ya shafi kayan ɗaki su kuma yanzu suna tunanin in buci kayan ɗaki ya kai kaza ba ba za su iya kai yar ba yanzu aka ji ba an zo an ce ba da Allah a taimaka an sa auren yarinya amma an daga an ƙara dagawa an ƙara dagawa duk saboda kayan taki to da za mu kyautata wa kanmu ni ina da ya ta isa aure tana da wanda yake santa kuma na gamsu da shi me zai hana in kira shi wane ƴata ta isa aure kuma na gamsu da halayenka kuma tunda tana kanka zan zan bata amma abin da nake so ka sani cewa ni ban da kuɗi ban tara dukiya ba zan mata kayan ɗaki ne ne gwargwado ka je gaya wa danginka kai ma kuma na san baka da shi kai ma ka je ne gwargwado abin da yake da shi ma da rufa juna asiri ba mu ba me kwanni ina gefe ina kallon me zan yi shi ma yana gefe yana sai ga an dade ba auren ba ƙarshe wani sa'in sai ga an shiga halin da shari'a ba ta so sai ga an faɗa cikin wani yanayi ko kuma wani mai zo wanda yake da hali da haka waɗannan al'adu na aure sai mun rage su sai mun rage su kai na miji ka rage sanya ido akan abin da za a kawo za a kawo da shi ka kyautata mata dan akwai mazaje masu gori ya ya ga abokinsa ya aure an cika mai daki an mai kaza an mai shi ma yana sa ran ya auro ai mai haka sai je kama katan gida ya gyara ya fenti yana jira a cika mai da kayan aiki ita kuma ‘yan matan ita ma ta gale ban wata an kawo akwati kaza da kaya da kaya da abu kaza ita ma abin da yake jira an zo a yi mata sai zama shi yana kallon wannan yana tana kallon wannan sai a ne aure a ruwa. to dole sai mun gyara wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yace illa tafa'alu in ku yi haka ba ku ba wanda kuke yarda addinin sa ba ku ba wanda kuka yarda da halayen sa aure ba takun fitnatun kabir za ta samu banna babba wa fasadun arid da ma'ana banna da fitina mai girma wasu malamai wanda da dama sun kawo wannan hadisin a babin abin da ya shafi ma'ana kufi abin da ya shafi cewa waye cancanta a wani to suna bayani cewa abin da ake nufi in ba ku kalli addini ba kuka ba da aure ko je kuna kallon dukiya ko kuna kallon na sama ko wani amma makamancin haka to za a waye gare mata su zauna ba mazaje mazaje zauna ba mata auren ya iya sai ban na ta biyo baya da haka hadisi yana gwada mana in ba a yi wancan matakin batu ɓanna za ta biyo baya sai ina ɓanna za ta biyo baya domin an hana masu addini an hana masu kyawawan halaye da aka sai ya zama matan sun wayi gari ba mazajen duk kuma lokacin da mace ta kai matsayin mace to ba tana bukatan miji tana bukatan miji duk lokacin da namiji ya kai matsayin namiji yana bukatan mace to in babu auren sai ɓanna wannan ya haifar mana kuma da abin da muke ciki na yawan zinace zinace abin har ya wuce da ba a zato har ya wuce ma'ana yadda ba a zato kusan yanzu idan ka je ofisoshin da ake harkar sulhu kamar ka je dikfa. za ka ji idan an sami kes goma kes guda takwas abin da ya shafi aure ne da lalata da zina ko an baki ita gabanin auren ya lalata ta ko an sanya rana ya lalata ta ko kuma a ba auren kurin wannan ya jira yin wannan ciki haka ake ta samu musamman yanzu da duniya ta zama ta takure guri daya abubuwan da da yaro bai sani sai an shekara ishirin yarinya ba ta sani sai ta wuce shekara sha ta sha da sha bakwai yanzu an waye gari yan shekara takwas tara ta san wannan saboda ta hanyar waya an waye gari ja sai ka samu yanzu in muka bi iyayenmu masu shekaru da kakanninmu da yawan su ba taɓa ganin wani fim na lalata ba amma wallahi yanzu inda za ka bi mafi yawancin samari da 'yan mata sai ga ɗaiɗai ne wanda bai taɓa ganin wannan fim ɗin ba don gashi nan an tara kuma yanzu wani abu ne ana ana ana yada shi kamar ruwan dare wani sa'in hizba da sun kawo mutum ya irin wannan abin da suke fara karba wayar shi da sun duba wayar sai ga fina-finai na lalata gashi nan burjik to dole ko al'umma ta lalace in ta zama haka to don haka wannan hadisi hadisi ne da ya wajaba dukkan uba da dukkan uwa su sanya idan su akai yayin da aka zo ana neman auren yarsu ya zama shi ne babban abin da za su fara aunawa in an samu wannan to matukar da yadda za a da auren shi ne su alheri amma in babu wannan to a nan shari'a ba ta yadda ba da aka ku yara mata ku ji ku kiyaye ana samun wani al'ada da shigo in yariya ce tana son mutum iyaye suka ce wannan mutumin ke haƙura ba za mu baki shi ba sai yariya ta tuburi ta ce ita dole sai ta aure shi har ma ana samun masu ko kotu su kai ƙara su ce su iyayensu duk abinda da baban ke ce baya su ba mai ki ce ba ta so to ki haƙura da wannan abu ki nemi albarka a gurin su ki hakura musamman kuma wanda ya zama an ki yarda da auren ne saboda dalilai na zahiri sai ga wata yaron da za ta kawo gaba ɗaya bai dace ba ɗan shaye shaye ne ko ta kawo mutumin da bai da addini ko ta kawo wanda yake da gurɓatacce gida kuma ta dage ni sai sai an bashi to na ɗaya babban abin da ma za ki fara tinkara mushin Allah za ki fara tinkara tunda sabawa iyaye sabawa Allah ne yarda iyaye kar yarda Allah tana tare da yarda iyaye da haka ku kiyaye wannan in har zaki tsaya ki ja ya zama kila ba ba wani dalili na zo a gani to shi ma in zaki ki ja ki bi kyakkyawar hanya iyaye su wuce ki dauke zato ki dauke zato ko kina da gaskiya to ki guji mushin iyayenki ko da kina da gaskiya ki guji abinda mahaifiya ko uba zai cikar da ki to balantana kuma waɗanda ba su da gaskiya din da haka lalle ki an kiyaye wannan da wannan ne za a samu ma'ana zuriya mai kyau gaba da zan rufe ta ƙarshe, babu laifi ga uwa ko uba su bijirar da 'ya'yansu ga wanda suka gane addini ne kuma zai aura babu laifi ba ba ne a ciki shi kuma in ba zai aura bai kalma mai kyau kuma ya ja bakin shi shiru duk wannan akwai shi a zamanin magabata da an irin wannan tun da san sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan ba laifi ba ne. dan an yi irin wannan wannan shine dan abin da zan ke faɗa dan gane da wannan hadisi abin faɗa kan hadisin yana da yawa okay so bane na ce abin da na faɗa na ƙarshe abin da nake nufi babu laifi uwa ko uba ko wani yammaci in sun ga wani wanda ya dace su bai wa aure sun gamsu da addininsu sun gamsu da halayen shi su bi jiran masa ma'ana su nuna masa cewa ya zo ya aure su ba laifi shi kuma dama mutum ne mai addini mai tsoron Allah ɗayan biyu in yana so zai karɓa kuma zai girmama in baya so kuma zai kalma mai kyau wanda ba mutum mutunci a ciki don wasu suna ganin kaskanci ne zo su a zuwa auriyarsu ba kaskanci a ciki dama wanda za a fuskanta da irin wannan magana wanda ya dace ai ba kowa za a fuskanta ba za a je a samu mutumin da yake ɗan tasha ba ma'ana wanda yake ba shirye ba kuma a ce zo kai aure zo ka aura amma wanda ya dace babu laifi idan an bijiran masa ko ita yarinyar ta bijirar ta nema amma ga wanda ya dace wanda kuma ma'ana bai dace ba dama bai kamata a je gurinsa ba don wani sa'in za a ga ga yarinyar tana son auren shi ma yana son auren amma kila kowa yana tsoron yi magana don wani dalili to idan aka sami irin wannan sai a samu fahimtar juna mu gane aure kusanci ne da ma'ana zumunci abu ne mai sauki a zauna a fahimci juna tsakanin mai aura da wanda zai aurar don a sauwake wa kai ya zama kuma an yi aure cikin mutunci da kwanciyar hankali ubangiji Allah maɗaukakin sarki na tanda mu abinda na faɗa ne Allah ya ba mu lada wanda na fara na kuskure ina fatan yan uwana da suke wannan waje za su faɗakar a kai su yi gyara a kai kuma Allah maɗaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa bi an zargar qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin